وحصل ما في الصدور kuma aka tambaya aka fito da abin da yake cikin zukata na niyya da ƙuduri da sauransu